Kowace jam'iyya ya kamata ta ajiye takardunta daidai yadda doka ta zayyana. Ita kuma hukuma na da wa'adin da za ta nazartawa kuma ta isar da su zuwa wata ma'aikata da aka kayyade musamman. A harabar gwamna, harabar ministan cikin gida yana iya kuma kasancewa a babbar koti mai hurumi game da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Ayar doka ta Ɗari 128 ta zayyana cewar hukuma ya waje ba ta yi nazarin dukkan takardun takarar idan ta lura da akwai wata takarda da babu ko kuma ba a yi ta ta yadda ya kamata ba to sai ta tambayi jam'iyyun siyasar ko kuma 'yan takara masu zaman kansu da ke da wannan gajen da su kawo gyara cikin gaugawa akwai wa'adin da aka baiwa hukuma na yin wannan aiki jam'iyyar kuma na da wa'adi wanda za ta gyara takardu yanzu watsi da takardu shi kansa jujun shari'a ne ke yinsa saboda juju mai shari'a shine zai kawo maimaicin sa ido da larwai zuwa ga kyautawar tahiyar zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi kenan a fuskar zaɓen ƙananan hukumomi ba kotun tsarin mulki ba ce take amincewa ko ta yi watsi da takardun nan takara. A'a ba jujun kotun tsarin mulki ba ne ke watsi da takardun. Jujun shari'a a matsayinsa na mai kawo daidaito ga zaɓe shi ne idan ya yi la'akari da wasu rashin bin ƙa'ida ya gano da wasu takardun takara ko jerin sunaye ba su daidaita ba kamar yadda doka ta zayyana to zai kawo tasiri ya kuma ɗau hukunci inda zai bayyana cewar jerin sunaye kaza an yi watsi da shi kan dalilai kaza ko kaza. Eh, Me za a ce ta fuskar zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da na shugabancin ƙasa? Ta fuskar zaben 'yan majalisa da na shugabancin kasa. hanyar iri ɗaya ce. To amma nan ba jujun shari'a ba ne, jujun kotun tsarin mulki ne ke aiki. A nan ma 'yan takara na da wa'adi na ajiye takardunsu a harabobin jihohi ko kuma a harabar ministan cikin gida ta fuskar zaben 'yan majalisa. Amma ta fuskar shugabancin kasa. kai tsaye a harabar ministan cikin gida ake kai takardu. Hukumar jiha ko ta harabar ministan cikin gida su ma suna da wa'adin da aka ba su na isar da takardun a kotun tsarin mulki suna kan sharaɗin ayar doka ta 128 da zara an idasa nazartar takardu sai a aika su a kotun tsarin mulki kotun tsarin mulki ita ce za ta iya watsi da jerin sunaye ko kuma wata takara to amma nan sai an ba da dalilan shaida tabbatacciya